kokawa da talauci su ga sun ga bayan shi kada ya zo ya wato kayar da su to akwai wasu abubuwa guda goma wanda suke sabautawa mutum talauci ko kuma suke sababa talauci ma a cikin rayuwa gaba ɗayanta sau da haka gudarsu kuma yakan sa mutum ya rayu cikin arziki da wadata da albarka Ah, abubuwan nan guda goma na farko su ne zina wannan wato mummunan ɗabi'a tana daga cikin abubuwa da suke sabbaba ƙarancin arziki Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu tana daga cikin mafi girman wato zunubai sau da haka masu yi namiji da mace to kullum suna cikin barazanar kamuwa da rashin lafiyoyi masu haɗari lafiyoyi wanda suke na jiki sannan kuma ga talauci don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana Qur'ani ya tsautar da mu daga daga wannan sako ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kamar yadda ya haramta duk abin da yake kusanta wa a yi zina kamar cuɗanya wanda ba abin so ba tsakanin jinsi guda biyu namiji da mace kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hane mu da aikata wannan alfasha ta iyakum wazina na hane ku da zina fa inna fihi arba'a khisalin a cikin sa akwai wasu abubuwa tadodi guda hudu yuzhibul baha'a shi zina yana tafiyan da kwarjini anil waji ga barin fuska me yi bai da kwarjini a fuska waya qata'ur rizqa kun ji inda maganar ta shigo yana yanke arziki yana da talauci wayu sakidur rahmana yana wato jawo fushin ubangiji sannan wal khulud finnar sannan yana jawo dawwama a cikin wuta Allah tabaraka wa ta'ala kiyaye mu na ɗaya kenan na biyu daga cikin abubuwa da suke jawo talauci shine qat'ur rahimi yanke zumunci Allah ta'ala ya mana wasiya da sadar da zumunci mu sadarwa da mu tana daga cikin biyayya mai jawo arziki kuma <coughs> yanke zumunci yana daga cikin sako da Allah ya hana ya hana mu kuma yana daga cikin abubuwa da suke jawo talauci annabi sallallahu alaihi wa ya faɗa ya ce man ahabba an yusada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalihi falyattaqillaha wa liyasil rahimahu wanda duk yake so a shimfiɗa masa arzikinsa a yalwata masa cikin arzikinsa kuma a jinkirta masa cikin ajalinsa to ya ji tsoron Allah ya sadar da zumuncinsa abu na uku shine tauye ma'auni da sikeli ma'ana tauye ma'auni tauye ma'auni shi ma yana jawo talauci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa ya masharal muhajirina ya kutaran muhajirun khisalun khamsun wasu tadodi ɗabi'u guda biyar inibtulitum bihinna idan aka jarrabe ku da su a'udhu billahi an tudrikuhunna ina neman tsari da Allah kakku da suke wannan lokaci sai lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu zina ba ta yaɗu a cikin al'umma ba tun da ake hatta yi ulinu har su zama suna bayyana ta a fili illa fa shafihim da'unu ba ce annoba ta yawaita cikin su wal auja'u da yunwa allati lam takun allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu irin wadda ko na bayan su basu ga irin wannan ba walam yanqusul mikyal wal mizana bayi basu tauye sikeli da ma'auni ba illa ukhidhu bis sinina fa ce an rike su da fari wa shiddatul ma'unati ba sai an rike su da tsananin wato nauyi wato wahala kenan ta ɗaukan nauyin iyali da wayi sai sun wa bayi wahala wa jauri sultani alayhim sai an jarabe su da zaluncin shugabanni eh in dai za a tauye ma'auni to sai an ga wannan sai an ga fari sai ya zama ɗaukan nauyin iyali yayi wahala sannan kuma za a jarrabe su da azzaluman shugabanni sannan abu na hudu da yake jawo talauci hukunci da wani abin da Allah ya saukar Allah ya umarni a yi hukunci da littafinsa a yi hukunci da shari'arsa wadda ta kunshi littafinsa da sunnar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan aka ce za a yi hukunci da wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a juyar da shari'arsa to lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lam yanqudu ahadallahi wa ahada rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim e eh, bayi ba za su taɓa warware alƙawarin Allah da alƙawarin sa ba sallallahu face Allah ya sallada musu magauci maki kenan daga su fa akhadhu fa akhadhu ba'da ma fi aidihim su rike su dinga kwace abin da yake su. sai sun zama kaga ta sababin wannan za a samu talauci mana za su yi ta karɓe 'yan kuɗaɗen da abubuwan da suke hannunmu namu arzikinmu ne za su zo su yi ta kwashewa makiyanmu za su zo su yi ta kwashe arzikinmu saboda an warware alkawarin Allah da alkawarin manzansa sallallahu alaihi abu na biyar da ke jawo talauci shine hana zakka kamar yadda mun sani zakka wajibi ce kuma farilla ce kan dukkan musulmi a wato idan dukiyarsa ta isa a nisabi kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya nisabi ga kowace dukiyar da ake fitar da zakka a ciki wanda sananne ne a cikin littattafai na na shari'ar musulunci to amma tare da haka zaka samu da yawa suna yin sakaci wajen ba da zakka to rashin ba da zakkan nan al'amari ne da yake jawo talauci yake hana arziki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ya ce walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama'i bayi ba su hana zakkar dukiyoyinsu ba face an hana musu samun ruwan sama walaulal baha'imu ba dan dabbobi ma lam yumdaru kwata kwata ruwan ba za a yi ba wallahi ba dan dabbobi ma ba za a yi ruwan ba kwata kwata sai ya zamo ruwan da ake yi na sama suna ana yin sa ne albarkacin dabbobi ba dan su ma da ba za a yi ba so da haka in aka rasa ruwa ko kaga arziki zai rasu talauci zai yi yawa abu na shida abubuwan da suke ja talauci a ah, riba riba Eh, wal kasbul haram da kuma ciniki na haram wayannan su ma suna jawo talauci Allah tabaraka ta'ala fara Qur'ani yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Allah yana shafe albarka ga al'amarin riba duk ciniki duk kuɗin da aka hada da riba a ciki to Allah zai shafe albarka komai yawan su ba za su yi albarka ba nan da nan za a neme su a rasa a nasa ta ina suka tafi wayar bis sadaqat ubangiji yana rainan sadaka sadaka komai kankantanta in an Allah zai ta rainanta zai ta rainanta har ranar kiyama ma abocin ta ya ganta ta girma to kamar yadda haramcin rubai zuciya hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abu asi aka rawaita daga gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma min qaumin ba wasu mutane ya zaharu fihim riba da riba za ta bayyana cikin su illa ukhidhu bis sanati fa sai an rike su da fari awamin kaumin ya zaru fihim risha ba wasu mutane da cin hanci zai bayyana cikin su illa ukhidhu bir ru'bi fatis an rike su da razani kullun cikin firgici ake da tsoro idan Allah ku ji yadda al'amuran nan na yadda kaga yanzu wato wannan zamanin namu ake yin magana to abu na bakwai da ke jawo talauci shine al-yaminul kadhib rantsuwar ƙarya wannan tana jawo talauci babban talauci ma mutum ya ta rantsuwa akan ƙarya saboda haka kuma ana ganin ba wani abu bane ba to wanda yake aikata haka wajibi ya tuba zuwa ga Allah ya daina idan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yaminul fajiratu al mala eh, rantsuwar ƙarya tana tafiyar da dukiya komai dukiyar mutum yana rantsuwar ƙarya to sai dukiyar ta tafi abu na takwas ƙaryar tana daga cikin mafi muhimmancin sufofin munafunci mumini na gaskiya baya yin ƙarya eh saboda haka ƙarya abin ƙi ne a gurin mutane Sau da haka mai ƙarya yana rasa amincinsa a gurin mutanen da suke kewaye da shi da haka yake wajibi a nisance ta a faɗi gaskiya eh kuma ƙarya tana daga cikin mafi girman sabubban da suke jawo talauci da ƙarancin arziki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi albayyani bil khiyar mai siye da mai siyarwa suna da zaɓi malamai ta farraka muddin ba su rabu ba eh muddin suna zaune guri guda Eh, ga malaman da suka fassara da rabuwar da jiki to kana da dama ka ce ka fasa ciniki wa in sadaka in suka yi gaskiya wa bayyana suka bayyana komi ka lahu ma fi bai ma sai a sa musu albarka a cikin cinikinsu wannan waya ce gata naira dubu ɗari misali gata amma tana da illa kaza tana da illa kaza ka fito ka faɗa ka kai ƙarya to in kai haka Allah zai sa muku albarka cikin in ka katama idan ku suka ɓoye wa ba suka yi ƙarya muhiƙat barakatu bai ma za a shafe albarkar cinikinsu sau saboda haka komai nawa ka sai da ita komai riban da ka ci ba za a samu albarka a ciki ba saboda haka kuɗin ba zai samu ba zai dan sai ga kana talaucewa na tara al-ihtikar ɓoye kaya akwai abubuwa da shari'a ta hana a ɓoye su wanda za a ce an ɓoye su sai lokaci ya yi a fito da su sai sun yi tsada to shi ma yana jawo ah, talauci annabi sallallahu alaihi ya ce la yahtakiru illa khadi'un ba mai boye abinci sai wanda yake mai kuskure a wani gurin ya ce man ihtakara wa huwa khadi'un wanda yake boye kaya to wannan mai kuskure ne abu na goma algush meye algush shakuɗa abu mai kyau da mara kyau eh cakuɗa abu mai kyau da mara kyau ko a kasuwanci ko a wajen jarrabawa ma dukkan nau'o'in haɗa mai kyau da mara kyau da gangan to wannan al'amari ne babba zala sassal ya ce man gashana falaisa minna wanda yake yin algush a cikin mu ya haɗa mai kyau da mara kyau a ce wannan shinkafa ce ta waje da ta gida a haɗa a sai da ita a matsayin ta waje wannan taki ne ake saidawa sai a hada shi da kuma ƙasa a saida wannan gawayi ne ake saidawa ƙasa sai a zuba mm, wannan mm, ƙasa da duwatsu sama kuma a zuba gawayi to wannan dukkan nau'o'in algushi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake baya tare da mu kuma hakan baya jawo arziki sai dai baƙin talauci yake ja ko me ka tara ba za ka iya ci ba eh ko me ka tara ya ka kasa ci kullun dai tarawar ba abin da zai cika bakinka kuma sai kasa kana cikin tara kawai zaka ji an mace ka an ce lokaci yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu wannan sune sababba guda goma wanda kowannensu yana jawo baƙin talauci kowannensu yana hana samun arziki kowannensu yana jawo bala'i cikin al'umma ubangiji tabaraka ala ya mana tsari da aikata su ya yafe mana dukkan kurakuranmu albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'assalam